as a major milestone for our democracy. And I think that um, missed an opportunity, but uh, Shugaba Buhari bai yi amfani da kyakkyawar damar amsa ya zama cikakken ɗan dimokuraɗiyya ba wajen rashin taya ni murnar lashe zaɓe. Gwamna Siriya ke Dixon na Bayelsa ke magana da manema labaru a Abuja kan nasarar sake lashe zaɓe karo na biyu a tutar PDP da yake tsammanin samun taya murna daga shugaba Buhari. Ya kamata da ya yi koyi da yadda tsohon shugaba Jonathan ya taya shi murna tun gabanin sanar da sakamakon zaɓe. Haka na Dixon ya yi kira ga abokin takararsa Timifira Silva na APC da ya zo su haɗa kai. Na je yana cewa zai je kotu, amma kowa ya san na lashe wannan zaɓen. people should focus on their mandates. if you elected to govern people. Tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai in wuce wanda a da dan PDP ne amma yanzu ya koma APC ya ce yayi aiki ake so na raya kasa ba maganar ta murna ba. wuce ya ce zaka ga ko a bikin murnar haihuwa mutane na cika shafukan jaridu da taya manyan mutane murna da hakan yi hannu riga da muradun canji na gwamnatin Buhari. Wannan rashin taya murna bai zama abun mamaki ba in an duba yadda Buhari ke tafiyar da gwamnatinsa da neman cimma muradin yaƙi da cin hanci. labari mai inganci ya tabbatar da buhari ya bayyana wa shugabannin jam'iyyarsa ta apc cewa ba zai sake musu aljihun gwamnatinsa kamar yadda yanzu wasu manyan pdp da aka sake musu irin wannan aljihun suke fuskantar tuhuma daga efcc ba sakataren apc mai malabu ne ya ce suna marawa yaƙi da cin hancin baya don haka ya ce za su bi hanyoyin da suka saba don samun kuɗin gudanarwa membobin jam'iyyar apc suke da fati mai taro da kobo da haka za a rike jam'iyyar nan ba wai tsari ne da za a fito da shi na cewar a'a a ebo kudin gwamnati a zo a gina jam'iyya da shi ba mu ba wannan bane muna da tsare-tsaren mu shi yasa muna tuntuɓa na sauran jam'iyyu wanda suka jima misali kamar misali idan ka duba kamar anc na afirka ta kudu su bjp na india da democrat na america da sauransu akwai hanyoyi da suke bi jam'iyya ta rayu ba tare da ta jingunu da gwamnati a cewa a aibi kudin hukuma a gwamnati a sa a cikin jam'iyya sannan kuma mu muna gina irin namu tunani yadda jam'iyyar nan za ta tsaya da kafanta kuma kowane dan jam'iyya ya ji cewar wannan jam'iyyar sa ce yana da nashi kaso a ciki. Irin yanayin mulkin Buhari na tsaurin bincike da kaucewa bin muradun 'yan siyasa na jefa ayar tambaya daga 'yan siyasar. Shin Buhari na tunanin ta zarce kuwa in Allah ya kai mu shekara ta 2019? In za a tuna ko ga tsarin zaɓen ministoci Buhari ba lalle ne a ce yayi la'akari da 'yan gani ninsa ba in ka ɗebe kalilan daga ministocin. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.